alhamdulillah godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara wannan wuri a kuma wannan yammaci daidai lokacin da muke ci gaba da karatu mu da tafsir a kowace rana a wannan wata Zai zina Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin juma'a bakwai ga wata ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ba hijar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shida ce da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar turawa da mu gushe ba muna cikin suratul yusuf a suratun yusuf jiya muna cikin ayata eh, wato ayata ta takwas ke nan ko? ayata takwas takwas ku ce kare mana da aka kare mana da karanta mana na ayoyi akwai wani wanda ya yi ishara ya zuwa ga bayanin da muka yi jiya na cewa faɗan Allah tabaraka wa ta'ala wa kadhalika yajtabika rabbuka yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali yaquba kama a maha 'ala ka min qablu ibrahim wa ishaq to muka ce ce wanda aka yi kama a maha 'ala ka min qablu ibrahim wa ishaq tare da cewa annabi ibrahim da annabi ishaq dukkanin su kakannin annabi yusuf ne ba bayan amma muka ce qur'ani ya kira su da suna mahaifan shi a mahaifan mahaifanka guda ne da ibrahim da annabi ishaq ba sai da ba amma kakannin shi ne balci annabi ibrahim kakannin shi ne ma na can mataki na biyu da muka ce wannan shi ya tabbatar da cewa mutum ya danganta kan shi ga kakan shi ko a mataki na nawa ne bai kuskure ba bai kuskure ba kun faɗi cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma kan shi shine dan abdul muttalib tare da cewa ba abdul muttalib ya haife shi ba amma abdul muttalib ka kan shi ne anan nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib wannan ya tabbatar da to mutum ga kakan shi muka ce ba kuskure ne ba to shine shi wannan dan yake cewa na'am mutum ya dangana kan shi ga kakan shi bisa ga wani bayani ba kuskure ne ba amma tambayar ita ce shi wannan kakan kan ya hada hadda kaka na bangaren uwa ko ko na bangaren uba kai ake magana ne wa'annan da muka ambata na bangaren uba ne gaskiya shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama inda ya dangana kanshi ai bangaren mahaifinsa ne to hadda na bangaren uwa nan mutum na ya dangana kanshi gare shi to an san shi ne a'a ba a yin haka mutum kawai yana dangana kanshi da kakan shi ne na ɓangaren mahaifin shi ban da ɓangaren mahaifin shi kakanka na ɓangaren mahaifiyarka kakanka ne na amma dai shari'a ba ta nuna ka dangantu zuwa gare shi wani amma mutum ya kan dangantu zuwa ga shi sai samu muka ce qur'ani abin da ke cewa udu'uhum li abaihim aba sune abin da ya shafi wajen mahaifinka ina fatan gani wannan shi ne amma wanda ya fi mahaifiya ko an kira shi da sunan jaddu shi ba abu ne ba <clears throat> kun gane ko wannan shi ne saboda ka shi ba ba ka bane a daidai lokacin da kuma shi baya iya barinka a matsayin ɗa matsayin dan shi banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil awakhiri ke banu na ɗaɗan mu banu na ina su ne ɗaɗan mu masa su a mu wa bana tuna ɗaɗan mu mata kuwa mata a wasu yan mata kuwa banu hunna abu na urrijalil awakil ‘ya'yan wasu mazaje ne na daban ina fatan gani yawwa saboda ka ke nan wannan ita ce ka'ida والله تعالى alam sai muje je a kan aya ke nan ta sa'ila tara ko? ƙwaƙutulu yusuf a wutsarar ruwa arba na ƙarfi قال قائل منهم لا تقوم

uqtulu yusufa ku kashe annabi yusuf aw tarahuhu arda ko shi cikin wata ƙasa mai nisa ya khulu lakum wajhu abikum uskar mahaifinku sai ta kadaita gare ku ku kadai wata kunu bayan shi mutane salihai kala failun minhum sai wani mai magana a cikin su ce la taqulu yusufa kar ku kashe yusuf wa alquhu fi ghayamatil bi amma ku jefa shi cikin duhun rijiya ta ba abin sayara idan kuka yi haka wani tashin matafiya za su cince shi sai su tafi da shi wani wuri can inda za ku huta ba za a ji labarin shi ba wanda shi za ku aiwatar in fa'ili ko kasance masu aikata abin da kuka himmatu a kan shi na ganin bayan shi Yusuf kenan qalu suka ce ya abana ya mahaifinmu malaka la ta'manna ala yusuf bi ke gare ka dai zan ba za ka amince mana ba game da annabi yusuf ba wa inna lahu lanasihu alhalimu masu nasiha ne gare shi arsilhu ma'ana ragan ya tura shi a tare da mu gobe mana yarta wa yal'ab to sai ya rika watiyawa ya ci duk abin da yake son ci ya sha abin da yake son sha a can cikin sahara wa yal'ab kuma ya rika wasa wa inna lahu la'afihu mu masu tsare shi ne ba abin da zai same shi qala sai shi annabi yaqub yace da su inni la yahzununi an tadhabu bihi ni da kuke gani na ina samun damuwan ku tafi da shi idan ku dauke shi kuka tafi da shi wannan zai saka mani damuwa wa akhafu an ta'kula wa an ya'kulahu ina jin tsoron kada garkeci ya ci shi wa alhali ku kuna marabtana gare shi kalu sai suka ce la'in aka lahun zai ibu don haskar ce ya cinye shi wa hannun asibatun alhali mu ga mu matsayin jama'a karfafa yan uwan shi in har haka ya faru Ina izin lafafiru muke nan tabbas mun zama samu su a asara ne inda zai zama cewa muna da wannan yawa da ƙarfi da taro namu a ce kirkice sun yi shi ai mun tabbata a matsayin masu asara wannan shi ne kamar ka ce bayanin da suka yi har ya zama dalilin da musamman mahaifin cewa a tafi da shi wannan shi ne wallahu ta'ala alam jiya mun kai tsaye ce muna cikin wancan aya mun ƙara ta ba ta ce aya ta takwas iskalu da yusuf wa akuhu أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين da ciki muka yi bayani akan cewa wannan mutanen yan wani bisu ke na sun yi mulahazar cewa fahimtar siyasi nuna soyayya ya fi nuna soyayya ga annabi su alaihi salatu wasu salamu da uwansa a daidai lokacin da su su ne suke da yawa kuma su ne suke karfafa wanda muka ce kamar da malamai suka ambata tabbas hakika wannan kauna da soyayya da annabi yaqubu alaihi salatu wassalam mu yake nuna wa annabi yusuf da dan uwansa har ta fito sarari shi yasa suka faɗi abin da suka faɗa tare da cewa abin da tabbata ga shi na shari'a shine yin adalci tsakanin 'ya'ya yin adalci tsakanin wato ainihin iya yadda ka haifa akwai bukatar kai adalci tsakanin su kamar yadda matan da ka aji a matsayin ku na adali na mata kai adalci tsakanin su wannan dole ne wajibi ne daga cikin eh, wajiban da shari'a ta tsora wa mutum فإن خفتم ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika Allah ta ta'udu to ga wannan nasu yana gwada dole ne idan mutum da adadi na mata ya adalci tsakanin su in kuma al'amari na jin tsoron rashin adalci ya kasance ta sayar da mutum to fa wahida sai mutum ya tsaya ga mace tsaya ba ta da kishi ya ballanta na ce ya fi wata ko ya ma wata kaza bai ma wata kaza ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna kyato ga cewa wato man kana ta haka humra a wa ma da ila ihdahuma dun al-ukhra jaa yawm al-qiyamati wa shaqquhuma shi. cewa man kana ta haka humra asali dukkan mutumin da ya zama cewa yana da matar saki guda biyu wa da ila ihda dun al-ukhra ya karkata zuwa ga tsayar ban da ɗaya bi ma'ana bai yi adalci ba ya nuna bambanci da fifiko tsakanin ɗayan da ɗayar ya fifita ɗayan kan ɗaya ne fama mala ila idahuma duna al-ukhra wa annabi ya ce ja a yawmal qiyamati yashaqquhu ma bi wani mutum zai zo ran tashin kiyama agin jikin sa yana karkace Allah ke wannan duka suna nuna wajen cin adalci ga matan aure haka lamarin yake a cikin matsalar yaya wanda shi ne shine ashahid baki sallallahu alaihi wasallam ya ce taqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ku. da bai bayanin a wannan makafa'i ne na hadisin da Umar bin Bashir wanda shi ne Umar bin Bashir mahaifinsa Bashir ya ba shi kyauta yadda yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zama shaida kan kyautar da baiwa shi na Oman da ta da ke tambayar shi yana da wasu aya bayan Oman ya ce kwarai yana da wasu aya ba da Oman ji kawai ba ya ce ta dukkan wa'annan ƴaƴan kan ka ba su irin wannan kyautar da ka baiwa Oman ya ce a mu kawai baiwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yayan kenan bai halatta ka bai wa lomani kyauta shi kada a rere lokacin da ba sauran yayan ka mun ce ya zo ne da zimmar annabi zama shaida sallallahu alaihi wa alihi sallama to a wata riwayar ta annabi ya ce idan fashar ghairi yake in haka ne ka saka wani shaida wanda ban ji ba yake ce fala ashadu ala jawo ni ba na shaida akan zalunci wanda shi ke fara zai wajen cin yin adalci tsakanin ɗaya kun gane ko kamata da dukkan waɗannan nasoshin da muka ambata da makamantarsu muka ce abin da shari'a musulunci take nema ga mutum na adalci wa matansa ko wa ƴaƴansa ko tsakanin matansa da kuma tsakanin ƴaƴansa abin da shari'a take nema na adalci a tsakanin su to shine daidaitawa a cikin mu'amala da ɗaukar takalifin da Allah tsora maka game da su da kuma ba da duk abin da ka ba su na kyaututtuka wannan shi ne ake son ka tabbatar da kayan adalci tsakanin su amma shi irin kauna da so da karkata wanda yake cikin zuciya wanda malamai suka ce Allah ta'ala bai kallafa ma kowa cewa sai ya daidaita ma kanshi a cikin wannan ba kazalika Allah bai kallafa ma kowa cewa sai ya daidaita ɗayan shi a cikin wannan ba ina fatan gani saboda ka ba ma ne yi kai adalci tsakanin su a wannan bangare bai shafi zuciyar kama bai ba yiwuwa shi yasa dangane da mata Allah ta'ala ce falal tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau walau farastum da nafsi al-qur'ani ala ce walal tastati'u san ba ku da iko ba za ku taba samu iko ba an ta'jilu bainan nisa bi adalci tsakanin mata walau harastu ko da kun kwadayi yin haka duk kokarin ka ba za ka yi ba wannan adalci da ake ishara ya zuwa gari shi cikin wannan aya ana nufin adalci da daidaita kauna da su a cikin zuci shi ake nufi shi ne wannan aka ba zai yi nufi kun gane ko wannan kuma haka yake a ɗabi'anci gaskiya haka yake a ɗabi'anci. don abin da aka mallaka maka guda biyu ko da iri ɗaya ne kamar da mutane suke iri ɗaya ne ba ta iri ɗaya ne jinsi ɗaya ne ɗayan ta ma jinsi ɗaya ne iri ɗaya ne to dole sai ka ga wani ya fi soyuwa gare ka saboda wanda ne haka shi gaskiya kamar da ba da misali ya biya shi idan kana da motoci guda biyu dukkan su fige yi ko siriza to dole cikin su sai ka fi ganin sha'awar ɗaya fiye da guda muka ce ko da aƙalla kallon wannan launin ta kasani ko wannan kafi lafiya ko wannan tana da ɗaisi wannan ba ta da ne ba ta da AC to haka ne mata su fi kamar ne hudu ba ka gane wannan ba ka da mata biyu ko uku in kana da mata adadi na mata dole dole akwai wata daga cikinsu wacce ta fi soyuwa cikin zuciyarka saboda wani dalili zai iya yiwuwa saboda biliyan halittar da Allah ya masa ta fi su kyau yana yiwuwa ta hanyar tsabta yana yiwuwa ta hanyar kula da kai sai ka ta haikar ta zuwa ga saboda wani dalili a nasu jihar amma da muka ce aka yake sun zuci amma ba a san a bayyana da wannan a aikace bayyana da shi a aikace shine ne haka shi ne shi ne to ƴaƴan ka ma haka al'amari yake eh, ina ta wannan dokun bayani da zo in kawo ga matsalar da sassa har aka ce annabi yaqubu ya fi son wa yusuf ko dan wani ƴaƴan da kake da su ko su nawa ne to saboda wani dalili zai zama cewa akwai wanda da cikin su kayan shi a cikin zuciyarka haka abin ko za ka faɗi ko ba za ka faɗi ba wani zai zama cewa kila ka fi shi ne saboda gaskiyarsa ko ba gani ba wani ne 'ya'yanka duk abin da ka sa shi zai maka bayanin abin yadda yake ba zai taɓa zama kanya ba wanda sai zama kana son shi kana jin shi kusa da ita. wani shi kuma amana gari shi ko nawa kan bashi ko naira arba'in kuka rage sai dawo kan wani shi kuwa kan bashi naira dubu biyar ta ce a yau lalura dubu dubu hudu lalura dubu hudu ne zai dubu gudan da ya rage kawai kuma in za a ji ko ka tamba sai zai shi kawai kuma kullum haka yi ko gane ba to akwai dalilai daban-daban da suke sa mutum ya zama cewa cikin 'ya'yan shi wato wani ya dan shi soyuwa gare shi cikin zuciyarsa wannan al'amari ne jibilli tabi'i ko ka yarda ko baka yarda ba haka abin yake to irin wannan shine ya faru da annabi yaqubu alaihi salatu wassalam kun gane ko saboda ka ƴaƴa da gare shi adadi masu yawa saboda wani dalili sai zama cewa ya fi son annabi yusuf dan uwan shi sama sauran da su sauran yaran shi suka faɗi abin da suka faɗa don haka kada ka taɓa ɗauka cewa annabi yaƙubu alaihi salatu wa salatu ya fi kufur ya zalu shi tsakanin yaran shi ba ta fiye yi ta fuskar mu'amala da kyautuka da kaza da ba wani yi ba amma ƙauna ce da cewa lalle tabbas ya yi son yusuf da ɗan shi sama da sauran aya kun gane ko wannan shi ne saboda ka ko alama bai kuskure ba wannan abu ne jibili ko gobe gidan kowa na ya samu wannan matsala haka din yake kuma kun fahimta ko wannan shi ne yanzu da suka faɗi wannan la yusufu wa akubu ahabbu ila abina minna sai suka ce wani hannu wasu ba alhali mu mune wasu ba? Wata mune tarin jama'a al'usba malamai suka ce shine aljama'a wani adadi na jama'a wannan lafazin yana nuna adadin jama'a suka ce kamar yadda lafazin arrafu ko annafaru yake nuna adadi na jama'a kaga arrafu gungun jama'a annafaru ma ne gungun jama'a to haka ma ba. illa akwai sabani tsakanin malamai wajen tantance cewa adadin mutum nawa ne ake ce musu al'usba gungun jama'a ne al'usba amma mutum nawa wanda muka ci shine ya zama shi akwai sabani tsakanin malamai wajen haddade shi mutane ne da suka haura uku suka kai bakwai ko suka kai tara ko suka kai goma kuma suka kai sha biyar to almuhimu da su suke da gungun jama'a su a manya amma kuma mahaifinsu ya fi son yusuf da wani wanda su su bi ne kawai da aka suka ce a zana lalle mahaifin mu lafi mu bi? shi ne cikin wato wani kuskure bayyana ne dalal ana wani shi ne kuskure ke kenan lafi mu mubi ai lafi mu bi? yana cikin wani kuskure bayyana ne yadda zai zaɓi mutane biyu akan mutane goma kuma goma ɗin da su ne manya kake wannan yana nuna baban sai na cikin kuskure kun gane ko wannan shine malamai suka ce wannan shine manufan su amma ba suna nufin lafi balal Ka ce yana cikin bata bayananniya ba bata kuma bata ta addini ba shi suke nufi ba domin Allah ya kiyaye da wai zama cewa wannan shine manufan su to da kun kafirta da shi a daidai lokacin da kuma shi annabi Allah ko gani ba annabi ya kubu lokacin da muke wannan magana shi annabi Allah to idan da za su ce annabi ya kubu yana cikin bata bayyananniya bata a addinanci da suka fata da suka fata amma ba wannan suke ni ba suna ne da yana cikin wani kuskure bayyananni da zaɗi annabi su akan su tausa soyayya shi yasa sharhin wannan magana inna abana lafi dalalin mubin al-imam al-baghawi a tafsirin sai yace fa ka'annahum yaquluna nahnu anfa'u lahu fi amri ad-dunya wa islahi amri ma'ashihi wa ra'i mawashihi wa nahnu awla bil mahabbati minhu فهو إذا مخطئ في سرح محبته في صرف محبته إليه أكثر منا yace fa ka'annahu yaquluna kamar dai lokacin da suka ce inna abana alati zalalun mubin kamar abin da suke shine nahnu aqwa lahu fi amrina mu a matsayin mu na usba mun yi amfanin mahaifin namu ta wasu al'amuran duniya duk wasu ayyuka mun ke yi wa islahi amri ma'ashi kuma muka fi amfanar da shi da wata kyautata al'amarin rayuwarsa wa ra'ayi mawashi da kiwon dabbobi da duk kuma muke yi don haka fana wa aula bin mahabbati min mu muka fi cancanta da soyayya sama da annabi to idan mu muka fi cancanta da ya so mu saboda wato sama da annabi Yusuf domin idan wannan abubuwan da muka sifantu da su amma sai haka ba ta samu ba to huwa idan mukhti'un kenan uban namu ya rubuta shine lafi dalalin mubin وهو إذا مخطئ في صرف في صرف محبتي إليه أكثر منها saboda ka kene shi ma yana yayi wani kuskure yayi ko ya haura cikin kuskure a cikin juyar da sansa zuwa ga annabi Yesu sama da yadda yake son ina fata gani to wannan dai a takaice shine ibnu abana lafi dalalin mu ala kulli hali muka ce ba suna mihin bata na addini ba amma kuskure suke yi in kuma ce ba a wani wuri masu zai masa wannan a can karshe karshen isar lokacin da yusuf ya ba da rigarsa ya ce a zo da shi idan aka zo da shi a jefa ma da shi lokacin da shi mahaifin ya maka shi saboda kuka da damuwa su suwan suka karɓo rigar suna kan hanya ba su kawo ba sauran yan suna tare da shi a gida sai ke gaya musu cewa inni la ajidu riha yusufa laula an tufati yace ni da kuke gani na ba ina jin wato kanshin annabi yusuf eh wanda ni sani can tun dara da yanzu ina jin shi kamar akwai da abu in ba da ku kusa kariya nake in ba da ku kariya kan ba abin da a shayin sai suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim da su kai a wala ka cikin kuskure ka kuskure ka canza ina kuskure ne zaka da dama har da suka da cikin shi yanzu in su ne aka kashe Bala. shekaru aru aru ya za ka ce kana jin kashi digan sa ko kashi digan sa ana kuskure abin nufi za ku ga lafzan lafzan suka ce tallani sallani naka lafi dalalikal qadim amma kuka ce dalalikal qadim wannan ba sa nufin wai bacewa gidi suna yana cikin kuskure irin da ɗanɗan kuskure ne da ya saba zama cikinsa to har yanzu bai gushe bai yana cikin shi wannan shine wallahu ta'ala ala to shine a shawarar suka ce uqtulu yusufa ko kashe yusuf aw tarahuhu arza ko kuje to jefar da shi cikin wata kasa bai nisa inda ya tafi shi kenan ba za a gan shi ba in haka ya faru ya halu lakum wajen waɗikum sai huskar mahaifinku ta zama ta yonin ta gane ku yi ana ta zama ta kaɗai ta gane ku ta yadda ke nan ba yusuf ba wanda ke nan zai ɗauki hankalin shi ta huskar ya ku ɗaya ke gani don haka dole su soyayya shi ta karkata zuwa gare ku kokarin shi ne ya halu lakum wajen waɗikum ina fata gani yanzu wanda malamai suka ce abinda ke faruwa kamar ka tsawara cikin wannan labari yadda kista take ana samu alhaz wato kamar ana gaya maka cewa abinda ke faruwa eh, yanzu sun haɗu suna shawara kenan yau bayan sun fahimci cewa kuka ce sun yi ijima'i tsakanin ku cewa lalle mahaifinsu ya fi a da yusuf kuma wannan kuskure ne yanzu sai suka shiga mitin wani mataki za a ɗauka akan wannan matsala da suka shiga mutum a su shi ne aka fito da ra'ayin ƙwaƙwatulu yusufa a wata rahu wa arba ya kalli lakon waje wa abin kuma ta hudu mai baɗi ne tsohon wani shi ko gane ko? to saboda ka sai zama ke na kamar da malamai suke lakasawa cewa tattauna da suka yi a cikin mitin shi ne su yi tsayen zai guda biyu dangane da annabi yusuf ko dai su kashe shi ƙwaƙwatulu yusufa kenan abu na biyu in wannan ba su samu ba shi ne a ɗauke shi a jefar da shi a wata ƙasa mai nisa a wutsura huhu arzon na? ina fata gani wani shi ne abin da suka tattauna a kan shi da ma'anan cewa idan suka tabbatar sun yi ɗaya daga cikin waɗannan ababe guda biyu bi ma'ana ko sun kashe shi ko kuma sun ɗauke shi sun kai wuri mai nisa sun jefa in suka ɗaya daga cikin wannan amali guda biyu to natija da sakamako shine cewa ƙaunar mahaifinsu zai kaɗai ta gare su zai zama cewa shi su kaɗai yake gani don haka su kaɗai ƙaunar shi za ta karkata zuwa gare su saboda ka sai samu kyakkyawar kulawa da soyayya daga mahaifinsu tun da wanda ke ɗauke masa hankali ta fuskar soyayya annabi su ɗin bayanan amma bayanan saboda an kashe shi ko ba ba yana saboda an ɗauke shi an kai shi wani wuri wata duniya inda ba a kai da shi kenan shi shine ya lakum wajhu adikum ina fatan gani Wani shi suka tattauna akan shi to kamar kace da ni su da kansu sun sani wannan abin da suka yi yunkuri ba ne ne suna da imani da yarda da itiqadin cewa kuskure ne don haka shi yasa da suka yi wannan shawara da kashi sai suka ce wata kunu min ba'dini kawon salihin wata kunu min ba'dini kawman salihin sai suka ce mutane kirki a bayan shi ta yake ne sun tabbatar da abin zafi su yi ba daidai ne ba ba daidai ne ba amma amma su raka ta su yi in suka gama abin da suka yi na kisan ko ɗaukar yusuf su jefar da shi in suka jefar da shi Shi ne min ba'dihi kenan malamai wasu wani suke min ba'dihi ai min ba'adi zambin da zai saka bohu bayan wannan zunubi da za su yi to bayan shi sai su kasance kauman fahimi mutanen kirki su zo mutanen kirki a cikin al'amarin da shafi addini su da da'a ga Allah da da'a ga gwamnati wasu malamai ma abin da suka ce wa taqulu min ba'dihi qawman salihin yana nihin wallahu alam wa taqulu min ba'dihi qawman sa'idin sai ku kasance mutanen da suka tuba bayan aikata wannan laifin ina fata gani kaga duk kowace fasara ce daga cikin wannan fasarori sakon da shi ne mutanen da sun yarda abin da su aikatawa shi ne mafitar da suke ganin ita ce mafita gani amma tare da haka sun san kuskure ne ba jirgin ba ina fatan gaji. to wannan shi ne al-imam al yake cewa abin da ke ma'anar wannan magana wa takunu min ba'di qawmin salihin ay tubu ba'da ma fa'altum hada ya'fu Allahu fikum wa ya'fu Allahu ankum yake cewa ma'anar wannan magana shi ne ku tubu ga Allah baraka wa ta'ala bayan wannan aiki da ku aikata da kisan ko jifa da yusufu a wata ƙasa mai jita sai ku tuba ku zo mutane kirki ya afu an kun sai Allah ya tafi kaga duka wannan da yana tabbatar da sun san abin da suke kokarin yi ba da bidi ba to malamai suka ce a cikin wannan nasi akwai abin lura musamman a fiƙe shine cewa mutum ya yi himmantu ya yi plan na aikata abin da ya san sabon Allah ne zunubi ne ya sani amma ya kulla filan da niyya ta cewa zai yi wannan sabon Allah da zimmar in ya gama zai tuba ko ku gani ba domin wannan shi abin da wannan suka yi sun san ba daidai bane amma bari mu yi mu gama mu bi wata kuma ba ne sama da mutum ya yi niyan wannan suka ce cikin shi akwai kurakurai guda biyu ko masu haɗari na farko yin wannan plan da irin wannan kaji ko wannan niyya to zai karfafe ka wajen aftawa gari da sakon saboda kai kana da itikadin da da'awan cewa in ka aikata zunubin kana tuba Allah zai yi wani sai ka tsin ji zaka da ka ta sabo kaga wannan matsala ne hadari ne gaskiya sannan hadari na biyu da kuskure da ke ciki na biyu shine rashin sanin abin da ya rige maka na rayuwa ai rayuwar ka baka san numfashi da numfashi da suka rige maka ba to kai wace wani lamuni kake da shi idan ka je ka fada cikin zunubin da kake son ka aikata kana da tabbacin za ka gama ma ba baka mutu ba sannan in ka gama zunubin kana da tabbacin bayan aikata zunubin ratar da ta rige maka za ka samu ratar tuba ka aika ka mutu duk ba ka da wannan garanti ko mu gani ba to kake na abin yana da ni yana da hadari gaskiya yana da hadari wannan kuskure ne gaskiya kuskure ne mutum ya shirya irin wannan plan saboda wannan dalilan Allah ke yi Sheikh Muhammad Salim bin Uthaymeen Allah a cikin a ai masa irin wannan tambaya yake cewa idan mutum ya aikata irin wannan babu shakka ya afka cikin kurakurai guda biyu sai mutum ya irin wannan plan to ya afka cikin kurakurai guda biyu kuskure na farko shine kamar da muka faɗi zai ji ƙwarin gwiwa aikata laifi na bi kuma zai gita ma hadarin bai san sadda zai mutu ba ya ce amma duk da haka duk da haka da haka din zai faru ya ce ba wanda zai ci an kulle wanda mutu ko mutu ba ko gani ba yawa da mutum zai haka a kuskurance ɗin ya gita ma hadarin to ba za ka ce kuma wanda ya tuwa Allah ba zai kama abin da shekwa masalin musulmi ne ke cewa ke ko mutu ba ba ga wannan mutum ba kowa ba a kulle ta ba ko mai ta aikata ma dama sharuɗan tuba sun kambala in dai sharuɗan da Allah ya sa ga tuba sun tattara gare ka duk kuskuren da ka yi da abin da ka gita mana haɗari to ba wanda zai hauka kofa tuba amma dai lalle mutane sai su kula cewa wannan matsala ce wanda suke bai kamata mutane su layin a ta ba Allah ya ce. to yanzu ba su gama mitin ba ba su wace ba kenan ko uqtulu yusufa aw tarufuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ba kai ga wacewa ba sai wani magana wani wani yayi kokarin nuna ra'ayinsa yace qala qa'ilun minhum sai wani mai magana a cikin su yace zai bayyana ra'ayinsa yace la taqtulu yusuf kar ku kashe yusuf kar ku kashe yusuf kenan shawara ta cewa a kashe yusuf yana bayyana ra'ayinsa da cewa wannan shawara ba sai ba amma ra'ayinsa wa alquhu fi ghayabatil shi shine ko saka shi ku jefa shi a cikin duhun rijiya samu ta rijiya mai duhu ku kada shi a ciki to shi wannan qa'ilun minhum qala qa'ilun minhum wanda ya wannan magana ya bayyana wannan ra'ayin wallahu a'lam malamai suna da sabani cewa wane ne daga cikin su wato ina nuhin suna da sabani wajen haddade ko ayyana sunanka yara ana ta wadin sunayen su za ka yi sunaye ne masu mamaki don ba larabawa ne ba almuhim wasu malamai suka ce shine yahuza sunan wai yahuza saboda kana ga dan ba ana samu yare yahuza ko daga nan aka samu yahuza ba wasu suka ce sunan sa shamun shamun ina jin ba mu cika yin shamun ba akwai shamun akwai wasu wani suka ce sunansa ko ko ruwaidil wani sunan da haka wanda ya kama da wannan eh rovil ko to kaji rovil kama haka sunan yake gaskiya to za ka yi suna matan sunan amma wannan malamin suka ce layin hun wanda ba shi ne ke da muhimmanci sanin sunan ba shi ne ke da muhimmanci domin da sunan su yana da muhimmanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutane sunan su almuhimu da daga cikin su wanda wannan magana yahuda ne ko shamun ko rubi wallahu a'lam kun gane ko almuhimu shi wannan ya bayyana ra'ayinsa akan cewa shi ka ra'ayinsa shine kara kashe annabi Yusuf amma abinda mafi dacewa shine a saka shi cikin wannan gayabatul jirgi. wanda gayabatul jirgi malamai suka ce aka ce gayabatul jirgi bil ifrad kenan aka ce gayabatul jubbi a wata qira'a suka ce kamar da Imam Shawkani yake cewa shine ghawru bi'ril ladhi la yaqul basaru alayhi ghawru bi'ril ladhi la yaqul basaru alayhi wato zurfin rijiya irin wanda ganin ka bai iya ganin ƙasa ne yadda ka ba ce rijiya mai nisan gaske kwakwara za ka ga cewa saboda tsawonsa tana da duhu ciki ta yadda abinda a ciki baka ne. ya wato shine ghayabatul jirgi ita kalmar jirgi ta tana yin albiyar a yadda ghayabatu muka ci ko ghayabat yana zihin wannan zurfin na rijiya da duhun da ta ƙunsa. wanda abin da ke cikin sa ido bai iya bi bai iya gani shi to cikin irin wannan wurin ne ya ce a kada shi al-imam al-baghawi yake cewa ga yabatul jubbi shine asalul jubbi wa zulmatu can kasan hijjar ko cikin duhun ya yace wala ghayabatu kullu mawdi'in satara anka shay'a wa ghayyabahu abin da kace shi al-ghayaba shine dukkan wani wuri da ya sifirce maka wani abu ya koyi shi da baka ganin sa don haka ziyabatul jirgi kenan shine can cikin zurfin rijiya inda idon ka baya ganin abin da ke wurin to can yake a kada yusuf a madadin a kashe shi ina fatan gani ita aljibu din muka ce ita ce albiyar wasu malamai suna ce ita ce albiyar ghairul matsawiya wato rijiya kawai wanda aka haka ba a ɗaure ta ba ba ya mata ɗaure ba matasa ila wasu wannan yaren bako rijiya aka yi mata ɗaure jama'a a duniyar da rijiya idan aka yi ta itace ake sa mata ne a mata dauri daga baya da aka samu shi gaba sai aka yi kesi na siminti rijiyar da ba ta da wannan shi ne ake ce mata aljub to a shawaran da ya ba su yake idan kuka jefa shi a cikin ghayabatul jibbi a madadin kisa yaltaqitu ba'dhu sayyara yace to sashin matafiya za su tsince shi wato kenan yan tara shi ba zai mutu ba to kuma tun da ya ce akwai yiwuwar matafiya zo suna buƙatar ruwa su saka guga ko wani abu daga bisani su ciro shi sai su ɗauke shi matsayin ɗan cintuwa sai su tafi da shi inda suke son tafi da shi shi kenan kun huta amma da duk ku sarwantar da rayuwarsa shi ne yaltaƙaƙu ba abu sayyara kun gane ko wannan cewa yaltaqitu babu shi ne jawabu wato jawabu al-amr wato da ma'anar cewa in har kun himmantu wajen aikata abin da kuke son ku aikata na ganin cewa kun yi abin da zai nisantar da Yusuf ga mahaifinsa to wannan ne za ku yi kuma idan kuka yi haka to na fi da shi ne sayyaha ko tashin matafiya za su tsinke shi su tafi da shi rayuwar shi ba ta salwanta ba amma kun huta da shi ina fatan gaji to wannan shi ne Za ka yi ce in kuntum fa'ili in kun kasance kuma su aikatawa ne to wannan shine abin da ya kamata ku yi amma ba ku kashe shi ba Imam al-Qurtubi rahimahullah a cikin wannan nasi ya kalato wani abu a cikin hance yake cewa fadan nasin yaltaqifu ba'd sayyara wato yana gwada cewa tabbas kamar da muka ishara a baya wannan kista tana faruwa ne a daidai lokacin da annabi Yusuf bai balaga ba yana yaro yace saboda yaro shi ne ake tsintuwa kana gani mutum ka shi ne babban mutum amma cewa yaltaqitu ba'd sayyara har a ce za a tsinci Yusuf ta hannun sashe matafiya ya gwada Yusuf yaro ne don baka gani mutum gangar da tsiri shi ka shiga tsiri shi yawwa to wannan shi ne kun gane ko wannan shi ne wallahu ta'ala alam almuhimmi da cikin wannan shawara ta shi wannan dan wannan su malamai suka ce akwai nauyi da tausayawa ga annabi Yusuf in ka kwatanta da shawara ta farko ta cewa kashe shi kun gane ko to sannan malamai suka ce cikin wannan bayani da nasoshin nan suke yi na irin yadda 'yan wannan dai suka himmantu na ganin cewa sun aikata ba daidai ba dangane da annabi Yusuf tun farko har zuwa nan har kuma abin da zamu gani nan gaba to shi ke nuna wa tabbace wayannan ƴan wannan annabi su a daidai lokacin da waɗannan abubuwa suke gudana tabbasu ba annabawa ne ba tabbasu ba annabawa ne ba saboda annabawa suna da al'isma suna da kariya daga Allah ta yi da irin waɗannan kurakunan ba za su yi su. ina fata gadi mun ce da yawa daga cikin malaman tafsiri abin da suka tafi akan ne, dukkan yan uwan annabi su din nan Allah tabaraka wa ta'ala ya saka su matsayin annabawa amma suka ce ko da wannan abin yake faruwa ba ai musu wahayin annabtaka ba sannan ko shi annabi sun lokaci ai ba annabi ne ko annabi ne ba kai ga mishi wahayin ba wannan shi ne yanzu sun kammala mitin kenan sun kammala mitin sun kai kashe kamar kashe kenan an yi muwafaka an yi ijima'i cewa ba za a kashe su ba ijima'in da aka tashi a kansa a mitin din shine ra'ayin shi wannan yahuda ko shankonu ko robin eh, kuma wani ne cewa za a kada shi a cikin ne ga batul jirgi yanzu an gama mutum ne ya abu na gaba sai zuwa wurin mahaifi kalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu nasihu kamar kace to suka rufin sai suka garzaya wajen baban su ko da suka je wajen kalu sai suka ce ya abana ya kai mahaifin mu malaka la ta'manna ala yusuf me ke gare ka ne yasa ne ka ne la ta amanna ala yusuf da ba ka amince mana dangane da annabi yusuf kamar dai baka gamsu baka natsu ba da ka amince muna dangane da annabi yusuf ba ba ka sakan mana shi alhali wa inna lahu da nasihun mu masu nasiha ne gare shi ya aka kai baka amince da mu ba dangane da annabi yusuf ba kuma mu masu kyauta ma annabi yusuf ne ba masu masa nasiha kun ne ko to wannan shi ne da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce faɗansu ma laka la ta'amanna ala yusufa me yasa ba za ka amince muna game da al'amarin yusuf ba wannan yana nufin tambaya ce suka mashi wadda cikin wannan tambaya za ka iya fahimtar cewa a hankalce wallahu alam kamar sun taɓa neman ya amince su tafi da annabi su wurin kiwo amma sai bai yarda ba kuma gani ba yawa kamar sun taba bijiro mai da wannan bukata sai bai mi ba bai yarda ba yanzu bayan sun gama da mutum su a ƙarshe da suka sake zuwa sai zama abin da suka ce mishi malaka la amanna ala yusuf kenan sun taba neman amince musu ba ne amince musu ba za ka suke tambayi shi me yasa ba ka amince mu da wai dangane da al'amarin Yusuf alhali wa inda lahu na nafihu mu masu nasiha muke gare shi ai ya kamata ka amince mana ina fatan gani to wannan shi ne to cewa wa inda lahu na nafihu mu masu nasiha ne gare shi wannan jumla ce haliyya wato wa inda lahu la nasihuna alhali mu masu nasiha ne gare shi malamai suka ce ma'anar nasiha a nan wurin da suka ce wa inna lahu lanasihu suna nuhin wa inna lahu la muhsinun mu masu kyautatawa ne gare shi mu masu tausayin sani masu kyautatawa ne gare shi wato bi ma'ana nasiha a nan wurin tana nuhin ne kyautatawa da tausayawa kun gane ko wa inna lahu lanasihu wato mu masu kyautatawa ne da jin tausayin sani to tunda muna kyauta masa muna jin sautai sai ya kamata bi ka amince ka amince muna game da lamarin sa kun gane wai wai dalilin da za su gura malan shi a nasiha jama'a tana da ma'anoni masu yawa wannan sai daga cikin ma'anar take nan akwai an-nasiha da mana da'a da'a laysa alal a'ma harajun wala alal marda ko haka ne wala alal ladina kuka ce laysa alal a'ma wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma alal muhsinina min sabil ah yanzu wannan nafsi da yana kore laifi da wanda yake makaho ne da wanda yake mana lafiya ne da wanda suke ba su da ikon samun abinda za su ciyar su samu guzurin zuwa yaƙi Allah ce ba su da laifi a shahidi ta ce idan nasahu lillahi wa rasuli me idan nasahu lillahi wa rasuli in sai nasiha ga Allah da manzon sa bishiran idan nasahu lillahi wa rasuli ai da afa'u Allah wa rasula idan suka yi Allah ta ta'ala da'a da manzon sa abin ne nasiha tana zakuwa da manan ne da kun gane ko wannan ne. sannan nasiha tana iya zakuwa da mana a taujihu wal irshad taujihu wal irshad kamar yana da zai haushe ke cewa wani ya tashi irin mutane nasiha a masallaci ko a ce yana da siya a masallaci kaga yana wajen mutane da irshadu sai yana gaya musu abin da ke daidai da aladabi ba daidai ba to nasiha tana da wannan ma'ana shedan jama'a da yema annabi adam wannan da masu sawa wani kisisi nan na cewa su ci ganyen itace ya ba su wannan mummunan shawara Allah zai ba labari ce wa qasamuhuma billahi kuma da minan min an ya ce wa qasamuhuma billahi ya musagwa da Allah shi shi da Ya ce "In lakuma kuma min na nasihin bi da kuke gina wallahi ne tsaya ne ina ga muku abin da ke daidai saboda ka shi ne masu faɗin faɗa mutane abin da ke daidai su shirye da su kun gane ko wannan shi ne. annabi Musa ma a lokacin da ya kashe wani mutum da al'amari ya bayyana aka fara mu'amara akan cewa kashe shi to da wani mutum ya hito daga akasal madinati ya sa ya ce da shi innal mana'a ya tamiru da bika liya katuluka fakaru inni laka minan nasihi yanzu inni laka minan nasihi na wato ina wajen haka ina isa daga sai ka kula in ba ka za su kashe ka nasiya kaga na wani sanadin irshadi da abin nan ana muke cewa wa inna lahu lanasibuna mu wa kyauta ne gare shi to yanzu ne sai anan wannan tana nan kyautatawa kenan da da da jin tausayi kun gane ko ma ya annabi Musa alaihi salatu wa salam lokacin da aka aka aka tsinte shi Allah ba da labarin cewa an haramta mishi marabi sai zama bai sha nonon ko ce mata da take ban mamama sai mahaifiyar shi ta tura ɗan uwashi ta ce ta je ta bi sawunta da ƙarshe ta yi dabarar na Allah zai dawo hannunsu kamar da Allah ta baraka wa ala musu alƙawar to a ne ta yar ne Musa ta je wurin su ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu ya wa hum lahu wa hum lahu nasihun ay wa hum lahu da wa atifuna mutanen nan za su rene shi wa hum lahu nasihun ba su ce ta shi ne za su tausayin ka to saboda ka su ma ɗan wa annabi Yusuf suka ce ma babansu menene yasa ba za ka amince muna game da annabi Yusuf ba alhali mu din nan masu nasiha ne gari shi kun gane ko wa inna lahu lanasihuna ai wa inna lahu lamuhsinuna atifun muna masu kyauta gare shi sannan muna jin tausayin sa ai sai ka amince mana ba mu tafi da shi ba wani abu kun gane ko wannan ne shine wallahu ta'ala alam nasiha ga dai zaka samu tana da irin wannan ma'ana wannan sai daga cikin ma'anar take nan akwai hadisin tamimu jari wanda malamai suka ce ya haɗa dukkan kusan wannan ma'anoni da muka isharar addinin nasiha kullu liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa wa'amatihim yanzu addinin nasiha lillahi wa rasuli wa li kitabihi wali rasuli ka wani duka da'a ake nufi wali aimatul muslimin addinin nasiha ne ga shugabannin musulmi wani ana nufin musu da'a akwai musu irshadi da tauhidi ina fatan gani amma wali amma wa amatihim addinin nasiha ne ga dukkan gama garin musulmi wannan malamai suka ce ba za ka fassara shi a matsayin da'a ba za ka fassara shi a matsayin da'a ba don mu zai a ce addini ya shar'anta maka duk wani musulmi ke masa da'a ai ba shi da ma'ana wannan amma addini nasiha ne ga dukkan kowane musulmi da ma'anar irshadi ne taujihi da ma'anar ihsan ne al'aqf ne kowane musulmi in ka dai kuka gyara ba kowane musulmi ana son ka tausaya mashi ka kyautata mashi shine wa ammatihim wallahu ta'ala a'lam ya kare lokaci ina ga dole nan zamu bana insha Allah a sosai kuwa wani sun baɗi ga malayi ci wai wannan shawarar da shi ya yahuda ko shamu ne ko warobel ya kawo ya ce wannan yana gwada kenan idan mutum yana tare da wasu ko a majalisa ko a wani matsayi za a shawara ya ce kenan dai ne in yadda ana son a tattauna akan wata matsala yadda abin da ke sauki ko da abin yana da muni gaba ɗayansa amma ya ga wani abu wanda ya fi sauƙi muni daidai ne ya bayyana ra'ayinsa cewa ikon kokari a dawo ga wanda an da sauƙi munin sama da ainihin muna ko wasu sama da abin da yake shi ne fi muni da shi wannan kwarai da gaske kwarai da gaske wani abu ne mai kyau kuma za a iya fahimtar wannan cikin darussan da ake kalata a cikin wannan su'a. Allah ya samu dace idan eh, abin da mutum ya gani wanda yake zai iya gyarawa Ku shiga gyara zai gwargwadon ikon da Allah ba shi in zai canja shi gaba ɗaya mummunan gaba ɗaya sai canja in canja mummunan gaba ɗaya ba zai ba sai a rage ko kamar da shi ta gaba zai yi kila ce ra'ayin gaba ɗaya a kwafa shi ba amma sai ce to amma dai kar a kashi yawa a dawo kaka kaka wanda fikira ce tsayi ba gaskiya Allah ya samu dace abin da muka faɗi dai Allah amfani wani shema mula dan sa wanda muka kuskure Allah ya ce muna ya gafarta mana ya shafi cikin zakatan uwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta السلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته